biyo bayan kwashe shekaru talatin cir a karagar mulki a ranar asabar ɗin da ta gabata alhaji mt bature wanda shine sarkin kudin katsina kuma hakimin danja ya nada sama da mutum saba'in sarauta a wannan fada daga cikin wayanda aka nada wannan sarautar akwai hajiya fatima bature wacce ɗaya ce daga cikin ma'aikata a kafan sadarwa na ditv alheri radio wanda aka nada a matsayin gimbiyar danja shirin gari ya waye mun garzaya karamar hukumar danjan a jihar katsina ga kaɗan daga cikin yadda wannan naɗe-naɗen sarauta ta kasance mun taru ne domin a naɗa 'ya'ya da ƙanne musamman mata a wannan wuri sarautu daban-daban babu abin da za mu ce sai mai godiya ga allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai da ya nuna mana wannan rana na cika shekara 30 da mai girma sarkin gudun katsina Haka hakanan kuma muna godiya ga allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu wannan lokaci da za a naɗa 'yan uwa 'ya'ya da ƙanne sarautu a wannan wuri muna taya su murna muna roƙon Allah ya shige mana gaba ya taimake su wajen sauke nauyin da Allah ya zama su za mu kira gimbiyar ɗanja hajiya fatima in ci bature wajen

Bayan kammala wannan naɗa naɗen sarautar ne muka keɓe wasu daga cikin wayanda aka naɗa wannan sarauta inda muka ji ta bakinsu. na Bilkisu Sadiq na Dabo, um, annurin ɗanja. Muna matuƙar farin ciki. Suna na Amina Bature, 'yar amanar ɗanja. ina murnan wannan rana in Allah ya da mun gode kwarai da gaske wanda suka zo Allah ya mai da su gida lafiya suna na honorable Hashir Sani Bazanga kogunan danja da aka nada yau din nan cikin ikon Allah ina mika godiya ta fatan alheri ga mai girma mai martaba sarkin Katsina Dr. Abdulminu Kabir Usman da kuma mai girma hakimina Dr. MT Bature Allah Ubangiji saka musu da alheri bisa ga wannan baiwa da kyakkyawan kyauta da ya mani na wannan ya tashi na kogunan gunduman danja sunana kabir aliyu dabai ina mai fatan alheri yadda ya rike mutane da adalci tsawon shekara talatin muka ga ya kamata mu zo mu ba shi gudunmawa zai gaba da tafiyar da sauran rayuwar shi ta mulki muna fatan Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya yau an naɗa ni sarautar ɗan ja. haka su ma al'umman gari ba bar su a baya ba sun nuna irin farin cikin su musamman na wannan rana da aka naɗa sama da mutum saba'in sarauta a garin su Muhammad Sani mai jama'a gaskiya ba abin da zamu yi ma Allah sai dai godiya alhamdulillahi alhamdulillahi muna godiya matukar godiya muna fatan ubangiji Allah ƙara mai lafiya Allah ƙara mai martaba Allah ya da kowa gidan shi lafiya ni ne Alhaji Badamasi gozo kilayen sign A ina fata ubangiji Allah ya sa alkhairi da wani abu da yake ubangiji Allah ya sa ya gama lafiya don albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to daga karshe ne muka keɓe Alhaji MT Bature wanda shine sarkin kudin Katsina kuma hakimin Danjan wanda ya mana ƙarin bayani game da wannan rana da ya cika shekaru talatin a karagar mulki kuma ya nada sama da mutum saba'in sarauta ina godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kawo mu wannan rana na cika na shekara 30 ina hakimin ɗanja wani abin farin ciki ne gare ni kwarai da gaske da duk wannan lokacin gaskiya tsakanin allah allah ya bani lafiya kuma dai ban taɓa samun wata matsala ba game da rayuwata da kuma ma'amalata da jama'ar ƙasar ɗanja alhamdulillahi gaskiya tsakani ga Allah kamar yadda ce ba ta samu wata matsala ba kuma ina fata su ma kila ba su abin nan dai muna zane da su lafiya to alhamdulillah ba zan ce daga ko ina cikin kasar nan ba amma dai eh, mutane da yawa sun zo kuma ni kaina na yi mamaki kwarai da gaske yawan mutanen da suka zo amma ba zan iya sayawansu yawansu ba ko abin nan To ba nan rahoton ya tsaya ba da fatan za ku biyo mu domin ganin ci gaban wannan rahoto. Abdullahi Musa Sogiji, DITV gari ya waye.